Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da sanarwar da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka bayyana jiya a halin wato dangane da halin da ake ciki a Nijar. Akwai ƙarin bayani kan taron ƙasa da ƙasa na zaman lafiya a jihar Difa. Yau ce ranar amfani da wayoyin sadarwa ta duniya. Shirin musamman sai kawo bayani akan makon nuna fina-finan turai da ake yi a nan Nijar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a jiya ƙungiyoyin fararen hula suka bayyana wata sanarwa a nan Yamai. Sanarwar ta yi tsokaci kan yanayin siyasa, rayuwar al'umma da kuma tattalin arziki da ke wakana a wannan lokaci a Nijar. Sha'anin ilimi na daga cikin abubuwan da sanarwar ta taɓo. Ga bayanin da Gamace Muhammadu ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyar ya yi. Al'amari ne abin a sha dangance da yadda yanayin makarantun boko yake tafiya a Nijar. Shugaban ƙasar Nijar ya ɗauki alkawarin saka kashi 25 cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasa a cikin sha'anin makarantun boko. Amma sai dai kashi idan aka duba a yau ba haka ne ba, bai huce kashi goma cikin ɗari da ake sakawa ba. Abin a bayyane yake idan ba a yi hattara ba za a yi farar shekarar karatu. Idan kuka tambayi malam makarantun boko boko za su tabbatar muku da haka duka da yake a bangaren gwamnati suna son su ɓoye lamarin ko ta halin yaya bayan da duka da yake ba a samu watanni fiye da biyu ba na kwarai da aka yi karatu a cikin shekara kenan ba shakka wannan ke nuna cewa lamarin ya ɓaci. Ƙungiyar fararen hular dai sun sanar da cewa za su yi shirin gwano a ranar Asabar 20 ga watan man da muke ciki. Taron ƙasa da ƙasa na magance tsatsarar ra'ayi da samarwa matasa ayyukan yi musamman tubabin 'yan ƙungiyar Boko Haram da aka suma a ranar Litinin a birnin Difa wanda jami'ar Difan ke shiryawa zai kawo ƙarshe a yau. Ƙwararru masu bincike 'yan ƙungiyoyin fararen hula da ma'aikatan shari'a da kuma ƙwararru a wannan fanni sun tattauna. Dr. Mbarkutu wato kutu Muhammad Malami malami jami'a a Marwa Arewa mai nisa kasar Kamaru na halartar wannan taro. Tanan Fudai Ahmed ya tuntuɓe sa ta wayar tarho. Bayan batun magance tsatsauran ra'ayi akwai da yawan batutuwa da za a tattauna a kansu. Idan na ɗauki misali rikice-rikice da kuma mahalli da ma zaman shama'a inda kowace ƙasa za ta kawo fasaharta inda Kamerun ba ta kai matakin Nijar ba. Ita kuma Nijar duka yanayi ɗaya ne suke fuskanta tsakaninta da Najeriya inda bayan magance matsalar tsatsauran ra'ayi kowa zai kawo fasahar sa domin domin ƙarawa juna sani. Sannan kuma za mu duba sabbin hanyoyi da za a kawo a cikin gundumomi ina gani akwai abin shira a ƙarshen wannan zaman taro. Sassa na kungiyar agaji ta kasa da kasa Kurwa Rouge wato CICR, e CRF da kuma CRN sun soma zaman taro yau a birnin Agadez inda suke tattaunawa dangane da ayyukan Kurwa Rouge domin amfanin 'yanci rani a jihar ta Agadez. Aziz Turawa, sakatare Jeneral na kungiyar Kura ta Nijar a jihar Agadez ya yi karin haske kamar haka. kuma aikin da ake nan bisan shi in kamar na harkar imanitar ne kamar bisa eh, migran masu tahiya wanda ba su da lahiya ana yi musu magani a nan ciki kuma akwai wani service nan na telefon da ake yi shi ma dai don shi ma a san kamar migran ya shaida ma famikin shi kamar yana wuri kaza kun san waɗansu sun taho dogon lokaci uwayen su ba su da labarin su duka wannan yana sa su cikin wani yanayi don kenan shi yasa wannan ake dan ba su telefon just kamar mutum famikin shi ce kadai yake ya kira ce musu gashi yana wuri kaza don su su san da wurin shi idan wannan abu muna da wani bangare na research ko da mutum ya rasu ko ya bace ba a sani ba mu muna da wani system wanda muke iya samu a nemo famikin shi a shaida musu wani ga halin da yake ciki in babu shi sai a gaya musu gashi ba ya zan babu da kuma wannan duka guri na kama kyautata ma rayuwa dan adam wanda ke cikin mawuyacin hali A shi sabon shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya naɗa Prime Minister sa kuma shugaban gwamnati Edouard Philippe Idris Philip dan shekaru 46 a duniya ya rike mukamai da dama. Ya mata taɓa rike mukamin magajin garin Harvard da ke arewacin ƙasar Faransa ya kuma shugabanci sashen kula da al'amuran da suka shafi jama'a a kamfanin Areva. Shugaban ƙungiyar Grand mai lura da tattalin arzikin ƙarƙashin ƙasa Usman Jibo Lopez ya tsokaci dangane da wannan naɗi a zantawar shi da Gungu Muhammad Dantani. A'a, haka ba zai canza komai a tafiyar siyasar Faransa ba, saboda tun asali ma Faransa suna biyar abin da ke gyara su ne. Dangance da abin da ya shafi siyasar mu, mu ba mu da wani tsayayyen tsari. Kowa ya zo yana yin tsarin sani da hangensa, wanda hakan yana gyara Faransa. Faransa za ta ƙara yin amfani da wannan dama domin sabbin ne kuma za su ƙara ƙulla wata sabuwar hulɗa. Babu wani canji. Sabon firaministan Faransa dama mutum ne da ya taɓa yin ma Faransa aiki. Shi kuma abin da ya fi ɗauka hankalinsa shine hangen siyasar abin da ke gyara Faransa, tare da manufar Faransa za ta ci riba. Euh, Daga nasa bangare Prime Minister Edouard Philippe ya naɗa gwamnatinsa tsohon ministan tsaro Jean-Yves Le Drian an nada shi a makamin ministan turai da harkokin waje yayin da madam Sylvie Goulard ta maye gurbinsa inda za ta kula da ayyukan sojojin Faransa a ketare kamar yadda sauran kasashe wato kamar sauran kasashe yau sha bakwai ga watan mai nijar na karrama ranar amfani da wayoyin sadarwa na zamani ta duniya yau shekaru da dama kenan da fasahar sadarwa ta zamani ta bunƙasa a nijar inda kasar ta mallaki layin yanar gizo wato fibur optic wadda ita ce fasaha zamani ta karshe sai da duk da haka layin bai da sauri sosai daraktan kamfanin telecom a jihar maradi lawal ibrahim ya tabbatar da cewa ana ana ɗaukar matakai Matsalar ita ce abin ya yi kamari musamman ma akan karuwar masu amfani da yanar gizo. Muna da layin yanar gizo da ke fita ya mai zuwa Burkina, akwai kuma mai fita ya nufi Benin da kuma wani layi da ke nan maraɗi wanda yake nufar Najeriya. To waɗannan layoyi tare da ƙaruwar masu amfani da yanar gizo muna da matsala. A hali yanzu dai muna nan muna tattaunawa da Algeria. Kun san akwai wani layin yanar gizo da ke zuwa har Alit inda za mu haɗe wayoyin da Algeria. A nan ne za mu samu yanar gizo mai ƙarfi. Ina tabbatar muku da cewa nan da watanni biyu za a ciwo kan matsalar sannan a bangaren yamai an kawo sabbin kayan aiki da za su ba mu damar samun yanar gizo da za ta rinka zuwa a cikin sauri A yau ne aka kaddamar da shirin sayar da abincin dabbobi a farashi mai rahusa a ma'aikatar kula da kiwo ta da'irar Zandar. a bana gwamnati ta tura da ton dubu wato na abinci dabbobi na abinci dabbobi a jihar ta zandar baki daya ana sai da sako mai nauyin kilogram hamsin a jika hudu dr isyako Audu daraktan ma'aikatar kiwo a jihar zandar ya yi wa wakilinmu ali keta karin bayani A fita kakar shekarar bara jihar Zandar ta samu abincin dabbobi da ya kai ton miliyan biyu da 'yan kai, amma sai dai akwai sauran bukata akan abincin dabbobi. Don haka domin tunkarar wannan rashin isasshen abincin dabbobi, gwamnati Nijar tare da abokanin ta sun kawo ɗauki ga makiyaya. Wannan sakon ciyawar alkama za a sayar da shi ne a kan cika hudu da kuma buhunan kulikuli da ake kiyon dabbobi da shi duka da yake bamu da shi a hali yanzu kowace gunduma za ta samu buhunan abincin dabbobi amma ina jan hankalin jama'a makiyaya cewa duka gunduma gundumomin da suke da bashi to ba su da yancin samun wannan abincin don haka makiyaya su san waɗanda suke gaban wannan al'amari A nan Yamai ana gudanar da wani zaman taro kan batun saka kuɗaɗe a fannin ayyukan noma daga 16 zuwa 17 ga watan nan na wato yau kenan. Taron ya haɗa dukkan masu ruwa da tsaki a fannin noma na Nishar da kuma wakilan kananan aikatu na kuɗi. Amadu Dandi jami'a ƙungiyar Finagiri da ta tsara wannan taro ya yi wa Musa Hassan karin bayani. Niger cikin mutum ɗari in ka ɗauki mutum tamanin duka yara matasa ne dole ne a samu musu makoma shine mun ka ce ya kamata a bunƙasa noma da kiwo don a samu jimilla su su komo cikin noma da kiwo shi ya kawo mun ka ce duka bankokin da akwai cikin Niger su zo wurin wanga taro su ko manoma da macaya na karkara na jihar nan duka takwas su ma sun zo to wannan muhawara da mun kai shine kaka za a yi bankokinmu da gare mu nan su sa hannunsu da fannin bunƙasa noma da kiwo kuma suko manoma da macaya suko sun godi eh, matsaloli da gare su zuwa ga bankuna gaban hukumomi a cewa waɗannan kan matsala saboda bankokinmu kamar na mali kamar na senegal su ma su rinka sa hannunsu cikin tahiyar da unhanin noma da kiwo cikin bunƙasa noma da kiwo Yanzu kuma sai fagen wasanni inda muke ɗauke da bayani dangane da kwamɓalar tseren keke na zagayen Benin da ta zo ƙarshe a ranar Lahadi 14 ga watan Mai mai wato na Mai sai kuma gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa na 'yan kasa ga shekaru 17 inda ƙungiyar MENA na wannan mataki ke wakiltar Nijar. Sumana Amadu ya haɗa muna rahoto a kai, Muhammadu ya fasara. ‘Yan wasan ƙasar Nijar biyar ne suka halarci kwamɓalar tseren keke da aka shirya a Benin tare da waɗansu ‘yan ƙasashen Afirka da ‘yan Faransa. ‘Yan wasan Nijar sun samu nasarar lashe kofi uku ciki har da na nuna kuzari da kuma nuna bajinta da ma cancanta, inda bayan mataki daban-daban na tsero a ƙarshe dai ‘yan wasan Burkina ne Abdulaziz ya zo a mataki na farko. Makonni biyu dai a baya ‘yan wasan tseren keke na MENA sun halarci kwamɓala ta ƙasa da ƙasa a karo na 26 da aka shirya a ƙasar Togo, sai dai 'yan wasan ba su yi nasara ba, duka da cewa sun ƙara samun ƙwarewa a wasar. A cewa Isufu Amadu mai horar da 'yan wasan, inda ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ne Isaka Sise ya lashe gasar a mataki na biyar. A daya bangare a fannin ƙwallon ƙafa 'yan wasan MENA Kade sun yi karawarsu ta farko tsakaninsu da 'yan wasan Angola, inda suka tashi kunnan doki da ci biyu-biyu a ci gaba da kwamɓalar cin kofi na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Sai kuma ranar goma sha takwas ga wannan wata ne za su yi karawarsu ta biyu da 'yan wasa na ƙasar Mali. Sauraron shirye-shirye Isiru Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyu sai shirin namu na musamman ana ci gaba da shargullan makon da aka keɓe domin fina-finan kasashen turai da aka suma a ranar litinin da ta gabata a cibiyar al'adu ta jan rushi ko ccfn da ke nan yamai shargullan za su ci gaba har zuwa ashirin ga watan nan nan kasashe biyar na turai da suka haɗa da jamus da kuma faransa na halartar waɗannan shargulla jami'i mai kula da shirye-shirye a ccfn olivia marsuf ya yi ƙarin bayani akan wannan shiri Manufar shine baiwa kasashen turai da ke zaune a nan ya mai damar haskaka fina-finansu. Muna da kasashe shida na turai da suke halarta wannan taro, inda a daren jiya Faransa ce ta haskaka fim ɗinta mai suna gobe. Sannan akwai Alman, Belgique, Spain, Luxembourg da kuma Italiya wacce suna nan suna buɗe ofishin jakadanci su a nan Nijar. Wannan ne karo na farko da muka shirya wannan haɗuwa inda bamu samu halartar jama'a da dama ba masu shirya fina-finai. A takaice dai manufar shine kowace ƙasa ta gabatar da fina-finanta. A jiya mun kalli fim ɗin Faransa, sannu a hankali duka ƙasashen da na zayyano za su gabatar da fina-finansu ɗaya bayan ɗaya. Wannan haɗuwa ce ta masu shirya fina-finai domin canza yawo. Kuma ƙarin bayani da zan kawo shine kowane fim da aka gabatar ba fim ne da aka fitar ba a watannin baya-bayan nan. Akasarinsu fina-finai ne ne da aka shirya tun shekara shida amma duka da haka shahararrun fina-finai ne saboda fina-finai ne da suka samu tukuici misali fim ɗin da aka gabatar jiya ya samu karbuwa sannan ga fim ɗin spain da za ta haskaka a ranar alhamis shi ma ya samu tukuici har guda biyar don haka wata dama ce ta ƙara ganin irin waɗannan fina-finai fim ɗin waɗansu 'yan faransa biyu ne suka tsara shi mai suna gobe yana mayar da hankali ne akan yadda za a ceto sararin samaniya daga ɗimamar yanayi gurgusuwar hamada da kuma matsalar mulkin demokaradiyya a cikin waɗansu ƙasashe inda masu shirya fina-finan biyun sun yi zagaye a cikin ƙasashe daban-daban na duniya kamar denmark indiya turai amurka faransa domin ganin abubuwan da ake yi da za su iya taimaka wajen inganta rayuwa a cikin shekaru 20 zuwa 30 masu zuwa. Euh, pouvait aider à améliorer euh, la vie dans les 20, à 30 prochaines années.